أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjidi sauti sinna ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi tashi da kai komo akan alkur'ani da sunnan manzan allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ubangiji ta'ala ya taimake mu allah ya mana gudumawa allah ba mu idan ba mu manta ba tafsirin namu na asuba muna cikin suratul araf kuma wancan karo mun tsaya ne a aya ta hamsin da shida da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta hamsin da bakwai daidai yau muna ashirin da biyu ga ramadana hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk ɗari hudu da arba'in daidai wanda hakan kuma ya yi daidai ga ashirin da bakwai ga watan biyar shekara dubu biyu 2019 miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam to kamar yadda muke ta gani dai azumi yana ta kan tafiya yanzu kaga an kai azumi yau sai ce saura guda bakwai ko guda takwas wallahu ta'ala ala Allah shi ya barwa kansa sani azumi nawa zamu yi to Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a Allah ya ƙara mana ƙarfin gwiwa da ƙwazo ya sa muna daga cikin wanda za a gafartawa a wannan wata ta ramadana a bayan haka kamar yadda muka saba kafin shiga cikin karatu akan samu 'yan sakonni don gani da an kararwa game da tallafi da ake badawa na marayu a muna kara dai an karar da mutane kuma alhamdulillah rabbil alamin ana ta kan kokari sosai Allah ta'ala ya taimake mu akwai waɗanda suka babbayar da gudumawa tun ajiyar nan ma akwai wadda suka ba da wato turaman zannuwa da wanda suka ba da ɗinkakkun kayayyaki da wanda suka ba da takalma da waɗanda suka ba da himarai akwai wata bayar allah ta ba da turamin zannuwa da kuma ɗinkakkun kaya da naira ɗari biyar ma Allah ta'ala ya mata albarka Allah ya saka da alkhairi akwai waɗanda kuma suna ta kan aikowa ne ma'ana wasu sukan turo ne shi yasa muke bayani saboda in ka yi aika ka san aikanka wato ya iso kenan da haka akwai waɗanda suke turawa da aika ɗin kuma aikan yana isowa allah ta'ala ya saka da alkhairi muna kuma ƙara tunasar da waɗanda suka saba badawa lokacin bayarwansu kuma ya yi allah ya taimake su allah ya ba da sa'a muka ce waɗanda ma dama ba sa sa hannu cikin abin to yana da kyau su yi tarayya da mu a wannan sha'ani a irin wannan lokaci Allah ta'ala ya ba mu sa Allah ya sa mu dace to insha Allah ta'ala kamar yadda muka ce mun tsaya a aya ta hamsin da shida za mu tashi aya ta hamsin da bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul araf to kai zamu za mu shiga cikin karatun ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayani a wannan aya wato ta hamsin da bakwai duka wa'innan abubuwa suna gwada kuduran Allah maɗaukakin sarki da ikonsa akan halittunsa sannan kuma dukkan wannan aiki da Allah maɗaukakin sarki yake yi yana yi ne wadda zai ƙara tabbatar mahalittu cewa lalle Allah shi ne Allah kuma bil hakika shi ya kamata a bauta masa in ana so a dace da rabon duniya da kuma rabon lahira domin wannan aiki da Allah yake abu ne wanda halittu a bayan ƙasa suna da buƙatansa ba mutane kaɗai ba ba aljanu ba ko har ma da dabbobi domin saukar da ruwan sama abu ne mai mahimmanci ga halittun Allah a bayan ƙasa wa ja'alna min alma'i kulla shay'in hayy Allah ya ce mun sanya rayuwan komai a jikin ruwa duk abin da ya zamto yana rayuwa to yana da bukatar ruwa ko da an ga yana sha ko ba a gana sha ba yana da me yana da bukatar ruwa ubangiji ta'ala ya ce wa huwa allazi yursilir riyaha bushran bayna yaday rahmati Allah shine wanda yake aika iska tana bushara a gaban rahamarsa kamar yaya ma'ana sai iska ta taso girgije ta haɗe kaga har yanzu dai ruwa bai sauka ba rahaman ba ta zo ba tukunna wannan kamar bushara ne a gaban rahaman Allah ma'ana bushara kafin rahaman ta zo kamar yanzu idan iska ta taso bayan ga hadiri ya har haɗo iska ta ɗauko girgije ta kawo ta eh ga hadiri nan ya gangamo to kaga a lokacin yanzu ana ce maka to fa za a yi ruwa in kana jeji ko nemi wajen fakewa in ka yi shanya tattara shanyanka in ka yi kaza yi kaza wannan ba bushara ba ke nan shi ne bushiran baina dai rahmati ma'ana bushara ne ake maka da a yi ruwa fa kaga yanzu ana gaya ma rahama da ta sako rahama da ta sako to yanzu alaman da aka gwada ma na rahama da ta sako to ai alaman shi yake gaban rahaman ko sai busharan ta zo sai rahaman ta zo to shi yasa wani lokaci Allah ka iya yin bisharan amma kuma ba ruwan ne zai zo ba kamar yadda haka yi wa adawa falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna Allah ce bal huwa masta'jaltum bi rihun fiha azabun alim lokacin da suka ga hadiri ya haɗu ga iska tana kaɗawa. kuma an daɗe ba a musu ruwa ba ya suka fara congratulation ma juna a yanzu kan damu samu ruwa ai za a yi ruwa ai za a yi ruwa Allah ya ce a a wato ba ruwa ne za ta zo ba an gane bal huwa mastajaltum di abinda suke gaggawa a kawo na azaban nan shi za a yi musu rihun fiha azabun alim iska ce amma ba dauke take da rahama ba tana dauke ne da azaba mai radadi to a wannan waje Allah yana gaya mana shi shine yake aika iska ta ɗauko girgije sai zama na cewa tana bushara wa mutane shine wa huwa allazi yursilir riyaha Allah shi yake aika iska bushran baina yada rahmati tana bushara wato a gaban rahamansa ai tana bushara akan ga rahaman Allah ta'ala na zuwa Allah ya ce hatta iza aqallat har lokacin da ai hamalatir riyah har lokacin da iskan ta ɗauki sahaban girgije har ya zuwa ga lokacin da iskan da ta ɗauki girgijen sikalan wadda take mai nauyi ɗauke da ruwa iskan da ta ɗauko girgije mai nauyi girgijen kuma ba ɗauke da ruwa to Allah ce sukunahu ma'ana sai mu kora shi zuwa ga mai libaladin mayyid zuwa ga mucacciyar gari wadda da babu ruwa ta bushe kayayau an fahimta an ɗebe tsammanin ruwa in ruwan bai sauka ba ba da a samu tsiro ya fito ba kaga yanzu ƙasa ta mutu to da a yi ruwan da zai rayar da ita shine ma'ana kunahu libaladin mayyitin sai mu kora ta mu kora shi shi wannan girgije iskan sai ya koro shi zuwa ga gari wadda ta riga ta mutu ko ƙasa da ta mutu wanda lana ba ta bihi kenan ai wato babu ainihin tsirrai li'ihya'iha saboda rayuwarta a to babu wannan shikenan fa anzalna bihi da wannan girgijen. da ta zo ɗin to zanna bihil ma'a sai mu saukar da ruwa bisa zuwan wannan girgijan kharajina bihi nan kuma damirin na ruwa kenan wannan damirin farko na me na girgije damiri na biyu ba na ruwa an fahimta ko cewa da aka yi zanna bihi ai da wannan girgijan sai mu saukar da me alma sai mu saukar da ruwa sannan fa a karajina bihi daga wannan ruwan kuma fa sai mu fitar da mene min kulli samarat an gane dukkan dangogi na 'ya'yan itace to sai kuma mu fitar da shi Allah ya ce to irin wannan duka aiki da aka jero maka ka tsaya sosai ka lura kazalika nukurjil mauta kamar haka ne muke fidda mutattu da suka riga suka mutu aka yi asusun su a ƙasa an fahimta aka tattona rami aka sassaka su to ai kamar haka ne su ma ƙwayannan tsiro a tsiro ɗin suna cikin ƙasa yanzu idan manomi ya gama shukarsa idan ka zo ka zagaye gonan ya ƙara shuka ka zo ka zagaye gonan ai za ga ba komai fili ne flat ko ba haka ba shukan ba ta da iko kasan ba ta da wani iko kai da kai shukan ba ba ka da iko da Allah zai kame ki saukar da ruwa bayan yin shukan ka. ƙasan ba ta isa fidda tsiron ba tsiron bai isa fitowa ba kai ma ba ka isa ka zo ka ga tsiro ya fito ba an fahimta ko to sai Allah ya saukar da ruwa to dai saukar da ruwa sai kasan kuma sai ta ɗauki rayuwa da ta ɗauki rayuwa sai tsirran fa sai su ma suka fito to kamar yadda da kaga babun nan ka dawo kaga akwai to kamar haka in ka ga ba mutane akwai lokacin da kuma fa da ka dawo ka same su akwai kamar yadda da can ai duniyan ba mutanen na fata muna lura sai Allah kuma zo fitar da mutanen to da ya gama fitar da mutane kuma in ya mai da su cikin ƙasa to zai zo ya fitar da su min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nurjikum taratan ukura to kaga wannan sai ke nuna aikin Allah kenan shine ubangiji ya yace kazalika nukhrijul mauta kamar haka ne dai muke fitar da mutattu ay kuburi kenan daga ainihin kaburbura bil ihya da ainihin araye da su fito Allah ce to kamar haka muke fidda mutattu la'allakum tadhakkarun ko za ku lura ku yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala bisa irin wannan abu thumma bayyana fi ma ce sai ubangiji ya kama bayani cikin abin da zai zo annal bilada cewa lallai garuruwa mukhtalifatun ai suna nan iri iri ne fi ahwaliha a yanayinta ko yanzu kasan Bauchi ko ba haka ba dole ana kiran ƙasan bauchi ƙasan bauchi ƙasan kano ƙasan kano ko ƙasan kaza ƙasan kaza duk ba sunansu ɗaya ba amma kuma ƙasa duk ƙasa ne amma aikinta na iya bambanta ina fata muna lura aikin na iya bambanta wannan ƙasan ana abu kaza da ita wannan ƙasan fa ba abu kaza da ita amma duka sunansu menene sunansu ƙasa na fata muna lura amma sun bambanta ai akwai menene kile soil ko akwai lomi soil akwai landi soil ko kuwa duk wa'annan kasan suna nan akwai kasan da ita kaɗan dan kaje ka buɗe babban gona ka yi shuka ka shuka banza ka shuka wofi ko kuwa yanzu kaje inda falalin fili amma zallan shi ne he kaje kai shukan ka a gurin ka yi aikin me ka yi aikin ba amma sunansa mene sunansa kasa to kamar haka ne mu dukansu sunansu me akwai inda suka yi similarities akwai inda ba aka samu difference yanzu aka ce sunanka mutum sai a ce sunana nima mutum ba mun yi haɗaka a nan ba amma akwai inda da a ware ko a ce kai fari ni baki ko ni fari kai baki ko ni dogo kai guntu ko kuwa kaga wannan duka ya zama similarities kenan da ake bambancewa to shine yanzu za a yi muku bayani Allah zai yi bayanin yadda wato ƙasa ta bambanta da junarta kamar haka mutane ma sunansu ɗaya amma sun bambanta da junansu shine sun mabayyana fi ma ya ce annal bilada mukhtalifatun cewa lalle ƙasa suna da saɓani da junansu fi ahwaliha a irin yanayinta misali ikhtilafin nas misalin yadda mutane su ma suka sassaɓa fi istijabatihim li amrillah wajen karɓan umarnin da ubangiji ya kawo duniya an samu saɓanin mutane wasu sun karɓa wasu ba su karɓa ba faƙala Allah ke cewa والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون to Allah ta wa ta'ala ya ce wal baladu tayyibu ƙasa wadda take mai kyau ya kuruju na batu takan fitar da me takan fitar da tsiranta saboda tana da kyau kasan sai manomin ya je ya shuka kaga zai amfani da wannan kasan ko ha kawai ma kasan aka yawaici shuka a wajen ma akan waye gari a ce ai yanzu kasan ta mutu ne ko ba haka ba sai dai ka canja waje to ai bi ma'ana walbaladu tayyibu wato gari mai kyau ko kasa mai kyau ya kurju na batu yana fidda tsirransa hasanan kenan da kyansa amma shi ma ƙasa mai kyau ɗin yana fidda tsiro ne bi izinwa bi izin rabbihi da izinin ubangijinsa komin kyan ƙasan kuma sai Allah ya sa mashi assa da izininsa kafin a amfani ƙasan da da ka ga kasan ta kai inda ta kai ma'auna su auna su ce ai ba makawa nan in an yi shuka za a iya ɗiban buhu kaza a nan wajen to kuma ana iya shukan Allah kuma sai ya ce bisa izininsa ba da a fitar da wannan abin da aka yi hasashe a kai ba an fahimta to shi ne ubangiji ta tabaraka ta ta'ala yake cewa ya kurji na tuhu yana fitar da tsirransa ai bi izinin rabbihi da izinin ubangijinsa tsirran mai kyau sai ya fita haza misl lil mu'min to wannan ai shine misalin mumini wanda ya sama'ul mau'iza zai ji wa'azi fayan ubi biha sai ya yi mai sai amfani da wannan wa'azin zai ji wa'azi sai ya amfani da wannan wa'azin shine mumini kenan kaga kamar ƙasa mai kyau kenan da aka zubar mata da ruwa ta karɓi ruwan ta fidda abin arziki ita kuma ƙasa mummuna fa ita ma za ta karɓi ruwan amma kuma ba ba za ta fidda abin arziki ba shine misalin kafiri shine wallazi kabusa ai kuma ita ƙasa wadda take mummuna ɗin ba muninsa mana ƙasansa bai da kyau to la ya kuruji baya fuddarwa illa na kida ai asiran wato bi mushakkatin sai dai ya fudda wani abu ɗan ƙanƙani shi ma fitarwan da wuya amma kuma la fa'ida fihi ba wata fa'ida ba ta da wani amfani ita samar mara kyau kenan to shine Allah ta tabaraka ta'ala ce ita wannan ba ta fitarwa sai ɗan kankani kuma kankanin ma ba mai amfani bai ce wannan shine misalin kafuri shi ma kafurin an yi wazi ai dai ji wa'azin ko amma kuma fa ba zai yi amfani da wa'azin ba wa'azin ba za ta masa ne ba ba za ta masa amfani ba kamar yadda wannan ƙasa lalacacciyan kasa an zubar mata da ruwa ta sha ruwan amma ruwan bai yi ba bai zama mai amfani a gare ta ba saboda ba ta fitar da abin da rai yake so ba can kuma ƙasa mai kyau an zubar da ruwa ta karɓa kuma ta fidda abin arziki to kamar mumini kenan aka yi mai wa'azi sai ta shiga kunnansa sai ta masa me sai ta masa amfani ya miƙa wuya wa Allah tabaraka wa ta'ala ne bi ma'ana cewa la ya kurju illa na gida ai ma'ana allazi busa kenan ma'ana wallazi busa la ya kurju illa na gida wadda kyau ba ta fitar da wani abu face mummunan abu take fitarwa kazalika Allah ya ce kamar sarrafa ayat muke sarrafa ayoyin mu liqaumin yashkurun ga mutane wanda suke masu godiya wa Allah fa yu'minuna kenan sai su yi imani laqad qala Allah ta'ala ai haƙiƙa fa wani waje Allah madaukakin sarki ya fada fi awwali sura fi awwali sura a farkon suran ai Allah ya ce wa kam min qaryatin ahlakanaha ai da yawa akwai alkaryu mun halakar da ita faja'aha ba'suna ko bayatan aw hum ka'inun azabun mu ya zo musu ko dai suna nan a faɗaki a farke ko ko lokacin suna kailula ko suna dan hutawar rana to azabun ya zo wal'ana ya jirrul uqula yanzu ubangiji zai ci gaba da gudanar zai kwararo bayani mu ainihin kwakwale ila masani ukura zuwa ga ainihin wato ila masani qura asa ahluha zuwa ga kasan da ko alƙaryan da ta sa mutanen ciki suka saba ma aika da Allah ta'ala ya aiko da shi fa haqqa alaihimul halaku sai ya zama halaka ya tabbata akan su dimar da kuma kewa. tasdiqal lilnuzuri saboda gaskatawan wa'azi wadda ubangiji zai tabbatar maka da wa'azin gaskiya ne tun da gashi basu su karba ba kuma Allah ya halakar da su wa hum min bani adam su ma suna daga cikin 'ya'yan adamu ne allazi akhraja ash-shaytanu abwaihim wanda shaidan ya fitar da iyayensu min aljannati daga gidan aljanna wa qila lahum aka gaya musu la tattabi'u khudwati shaitan kada ku bi hanyoyin shaidan dan inna shaitana lakum adu ai shaidan gare ku abokin gaba ne kuma bayyanannen abokin gaba wa unziru an musu gargadi ala aidin rusuli akan hannayen yan aika su suka zo suka musu wazuzzuka amma ba su karba ba sai zama wattaba'u shaitan suka bi shaitan wa auliya ahu da kuma waliyarsa masoyansa don haka falaku sharra masir sai suka gamu da sharrin makoma don haka aka kawo wannan to fa fi qisasihim isan waɗanda aka halakar saboda ba su bi Allah ba iburatun akwai abun lura akwai abun ɗauka li hazihil ummatul muslima ga wannan al'umma musulmai waɗanda ake gaya musu wani an yi kaza da shi annabi wani ya sha wuya jama'ansa sun karyata shi jama'ansa sun yi kaza to ana yin haka ne saboda bawa ya mene saboda bawa ya ɗauki izina akan wannan ya zama yana bin Allah yana kuma bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama Allah bada bi qissati nuhin sai Allah ya fara da kissan annabi nuhu alaihi salatu wassalam yake cewa لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم تو النبي نوح عليه الصلاة والسلام دشي الله يفارك وجسم Dan domin shi ne awwalin rusuli ko shi ne ai ɗan aika na farko cikin 'yan aikan Allah tabaraka wa ta'ala shi ne wadda ya fara wazi kuma shi ya fi kowane annabi tsawon kwana a bayan ƙasa yana mai yana yin wazi don haka ubangiji ta'ala ya ce laqad arsalna nuhan hakika mun aiki annabi nuhu ila qaumihi zuwa ga ainihin mutanansa. faƙale ce ya ƙaumi ibudullah ya ku mutane na ku bauta wa Allah malakun min ilahin ghairu wanda ba ku da wani Allah koma bayan Allah tabaraka wa ta'ala ku bauta masa shi kadai inni akhafu alaikum azaba yawmin azim lalle ne ina jiye muku tsoron azabar ranan alkiyama wata rana mai girma ai bi ma'ana huwa yawmul qiyamati shine ranan alkiyama to annabi nuhu ya yi shekaru aru aru yana wazi domin Allah ya gaya mana walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabisa fihim alf sanatin illa 50 aman fakazahum tufanu wa hum zalimun kaga annabi nuhu Allah ya ce mun aika shi wa mutanansa sai da shekaru ɗai ɗai ɗai ɗai yana wa'azi dubu babu hamsin shekara dubu ba hamsin kaga babu wanda ya sai ɗauki ko gutsiran shekarun nan da aka yi ana wa'azi ko kuwa yanzu duk wazin mai wazi bai sai ce yau shekaransa ɗari yana wazi ba babu wannan mai wazi ya ce yau shekara ɗari kenan iya wazi ba ni jin akwai wannan mai wazin da babu ka yawwa to kaga annabi nuhu shekara ɗari tara da hamsin yana yana wa'azi amma bai sa an yi imani da shi ba bai sa ya samu jama'a ratata ba wanda har abu ya kai ga gaba ɗaya ma wato duk duniyan za ta samu matsala sanadiyan ya tashi a wannan lokacin. don haka ya ce ni ina ji muku tsoron azaban yaushe azaban ranar alkiyama sai ya قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين وشيكينا لوكتين دي وعزي ومتانا الناس تسي قال الملأ سوني الكبراء والأشراف wato waɗanda suke manya-manya 'yan fada a ji masu kuɗi a ajihu masu mukami masu mulki suka ce kai wa annabi nuhu kenan suka gaya masa cewa wato ai wato lokacin da ya gama musu kalal mala'u min qaumi sai wa innan masu arziki wanda suke masu fada aji cikin mutanen annabi nuhu suka ce inna ka fi dalalin mubiyin mu muna ganin ka cikin bata ne kai kana mana wazi muna ganin ka bacacce ka zo kana mana wazi a halin kai ma din bacacce ne abinda kake faɗa bi ma'ana ƙarya ne ba mu yadda da wannan abun ba sai ce me قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين to sai Allah yake cewa annabi Nuhu sai ya ce musu kale ya ce ya kaumi ya ku mutane na laisa bi dalalatun ai ma'ana wannan bata da kuke cewa akan bata nake babu bata tare da ni bi ma'ana kiran ku nake akan daidai kiranku nake akan gamuwa da Allah tabaraka wa ta'ala lafiya don haka yace kala ya kaumi laysa bi dalalatun ni ba wata bata tare da ni walakin ni rasulun sai dai ni dan nan dan aika ne min rabbil alamina daga ubangijin talikai abinda na kawo muku sako ne in ga Allah yake so a bayan kasa da abin so kaga sakon ya zama musu bakon abu saboda annabi adam tsakaninsa da nuhu shekara nawa dubu ne amma a lokacin duk ana bin Allah duk ana kan aƙida mai kyau aƙidatu sahiha don haka sai zama ana nan ana nan kanan nasu ummatan wahida da mutane akan addini straight duka ake sai zaman to faktalafu kenan suka zo suka sassaɓa kowa ya balle ya can ya can to fa ba a asallahu nabiyina to sakamakon hakan sai ubangiji ya tura yan aika shine aka fara turo annabi nuhu salatu wassalam kaga sai abu ya zama musu bako suka ce a mu muna ganin kaɓatacce ne ba akan hanya kake ba don haka sai ke gaya musu shi ba akan bata yake ba yana dai ki ɗan aika ne daga ubangijin talikai na أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون wato abin da ya kawo annabi Nuhu alaihi salatu wassalam tun da ya ce shi dan aikan Allah ne to ya zo ya yi menene shine yace ce uballigo kuma risalati rabbi in isar muku da saƙon ubangiji na wa an sahulakum kuma in muku nasiha ba ma'ana in gaya muku alkairorin da yake cikin bin Allah in wayar muku da kai akan sharrorin da yake cikin rashin bin Allah don haka shine uballigukum risalati rabbi na zo na in isar muku da saƙon ubangiji na wa an lakum kuma in muku nasiha wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun ai wa an lakum ina muku nasiha an gane wannan ko ina yi muku me ina yi muku nasiha kuma har wa yau wa a'lamu minallahi ni ba ina sani daga ubangiji ta'ala ma la ta'lamuna abinda ku nan ba ku sani akwai abinda yan aikan Allah suke sani game da Allah wanda sauran wanda aka aiko zuwa gare su ba sa sani matsayin Allah da annabawa suka sani waɗanda suke aka aiko annabawan zuwa gare su ba san matsayin Allah ba don ba dan haka ba da ana yin wa'azin sai a karɓa sai a kama aiki da shi na awa ajibitum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum liyunzirakum لأنذركم ولتتقوا ولعلكم ne تشنا ta'ala تعالى cewa, أو عجبتم ko, an ja'akum zikirun min rabbikum shin kuna jin mamaki ne wato saboda ainihin wa'azi ya zo muku daga wajen ubangijinku ala rajulin minkum akan wani mutum da yake daga cikinku ai abu na ba su mamaki ya da ai ka tashi a cikin mu ka zo ka ce mana Allah ya aiko ka ina fata muna lura su suna gada bai kamata a ce ai dan adam ne zai zo ya musu wazi ba dan me zaka tashi a cikin mu ka zo kana mana wazi kaga wani abu yana ba su mamaki domin taurin kai da ainihin wato harka irin na shaida dan haka suna jin mamaki akan me wa'azi ya zo musu sannan kuma mutum ne wanda yake daga cikin cikinsu zirakum ya zo ya muku gargadi da ya muku gargadin gujewa Faɗawa cikin barko ta'ala wali tattaku sannan kuma wa'azin nan ya zo yana yi ne domin a ji tsoron Allah don ku ji tsoron Allah a kan aikin da kuke mara kyau wa la'allakum turhamun ayin kuka ji tsoron Allah wa la'allahuna cewa kun rabauta an gama duk wanda ya ji tsoron Allah to ya rabauta an gama ba wai a ce maka ka ji tsoron Allah hala Allah ya maka rahama ba a'a ka ji tsoron Allah ka bi Allah in ka ji tsoron Allah ka bi Allah to sunanka amma rahama ba wai ana tsammanin ko za ka samu rahama ba a'a Allah ta'ala ɗora wa kansa duk wanda ya bi shi ba zai kunyata shi ba duniya da lahira na fata muna lura na haka Allah ta'ala ya ce wali tattaku wa la'allakum turhamun domin ku ji tsoron Allah ai wali laha kenan don ku ji tsoron Allah wa la'allakum turhamun wato in kun yi haka za ku zamto masu rabo Allah zai muku rahama akan wannan gwada wa Allah tsoro da kai na'am فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين to Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fakazzabuhu sai suka ƙaryata annabi ya tashi abu yayi yayi waje an shekara 950 ana ta ma wazi ka ki karba kaga shi ma annabi nuhu abun ya zama ya kai shi bango ya ce rabbi la tazar alal abdi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yidillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara yace ya ubangiji kar ka bar wani a bayan kasa eh la tazar alal abdi min al kafirin dayyara don in ka bar su innaka in tazarhum to fa yudillu ibadaka za ci gaba da batar da bayanka kuma wala yalidu ba za su ma taba haihuwan wani abu ba illa fajiran fa ce fajirai kafirai ko da su ta haifa bayan gasa da ka Allah ka darka ke su kawai ka kau da su kawai ka kawo wasu ba su ba kaga Allah karbi addu'a annabi Nuhu shikenan Allah ta'ala ko sai saukar da ruwa shine anan ubangiji yace fa kazzabu fa anjaynahu da sun karyata shi sai mu kuma muka tseratar da shi wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi muka tseratar filfulki a ina a cikin jirgin ruwa an gane ko iya wanda suka tsira su ne waɗanda suke tare da annabi nuhu a cikin jirgi duk wanda bayi cikin jirgin sunansa halakakke shi yasa da ya ga ɗansa ya ce ya bunayyar mana wala ta kuma alkafirin ya kai ɗana zo ka shiga jirgin nan tare da ni kar ka zance cikin kafurai ka zo ka shiga mu tsira da kai ya ce sawi ila jabalin ya sumuni min alma ga wani dutse can zan je in hau kai duk inda ruwan da ya tsororo ba dai haɗiya wannan dutsen ba annabi nuhu ya ce masa la asimal yau min amrillah illa man rahim ba fa wanda zai kubuta a yau daga wannan al'amari na ubangiji sai fa wanda Allah ya masa rahama wanda kuwa ya shiga cikin rahaman nan shine man kana fi safinati nuhin shine wanda ya kasance a cikin ina jirgin annabi nuhu kaga ya kiyazo ya shiga jirgin kuma haka Allah ya kaddara ya halaka ba ta da ya shiga jirgin ba saboda duk wani abu mai tudu a bayan kasa a lokacin ba a ganin sa wallahi sai dai ruwa duk tsoron gini duk tudun dutse ba a ganin sa ruwa ya shafe shi kawai sai jirgin annabi nuhu ne kawai akan ruwan tajribi a ayunina ko jaza'an liman kana kufir iya abin da ya faru kenan da haka jirgi tana nan na annabi nuhu daga shi sai mutanen da suka yi iman da shi shine wallazi na ma'ahu da waɗanda suke tada shi filfulki fulki a cikin jirgi wa garqana allazina kazzabu bi ayatina sai muka halakar da waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu innahum kanu qauman amin asu sun kasance wasu mutane ne waɗanda suke makafi an gane wannan ko waɗansu mutane waɗanda suke mene waɗanda suke ainihin wato makafi ai ma'ana makanta ba na ido sun makance ne sai Allah ya kama jin haushinsu ba ashe yanzu dan mutum bai da ido baya nuna halakakke ne sai in ya bi hanyar halaka ko kuma ana iya ganin mutum da idansa kuru-kuru a kira shi makaho saboda bai ganin gaskiya an fahimta ko to shi yasa wani waje Allah ya ce afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanun yasma'una biha ko sai ce me fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur ba idan dinan ne suka makance ba a'a. idan zuciyan zuciyar da ke karban gaskiya ita ce ta makance wani waje Allah yake cewa afa man ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa ama zai yi kaman wanda yake makawo wanda bai gani a inna ma yatazakkaru ulil albab wani waje Allah ce man kana fi hazihi a'ma to fa huwa fil akhirati a'ma duk wanda ya makance a nan duniya to a lahira shi ma makaho ne kaga nan da aka gane ba makanta na ido ba kenan ashe duk wanda ya makance wa gaskiya a nan duniya to a lahira ma ba yana nan a makance wato gobe kiyama wa adallu sabila Allah zai zamanto ya ɓadda shi wato gabarin hanya wa man arada an zikiri wani waje Allah yace ce fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati me a'ama kaga duk wannan akan magana ta makanta innahum kanu qauman amin su mutane wanda suke makafi amma makanta ta zuci ba makanta ta idan dina sun makance ba akwai makafi manyan bayin Allah an samu makaho ma babban sahabi da cikin sabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har ma kiran sallah yake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi ba magana na makance ba da ka ga malami isasshen malami amma makaho yana da darasi yana bayani yana ana ɗaukan fatawa a gunshi amma idansa baya gani an fahimta ko wannan duka kaga wata ibtila'i ne wanda Allah ka iya dura wa mutum ya rasa ido idan kuma ya yi haƙuri sa aljanna ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka makantan da ake magana ana makan maganan makanta ne wa gaskiya kana kallon ta kai banza da ita na ila adin أخاهم huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون to kaga dama bayani ake cewa za a ci gaba da kawo kisasul anbiya kisosi na na annabawan Allah amma ya zama ibratan ne ko liqaumi yaqilun ya zama abun lura ne amma ga mutane masu hankali wanda in an ba da tarihin annabi suna ɗaukan abubuwan da yake na gaske a ciki shine na bin Allah suna barin abubuwa na ƙarya shine na wa'inda mutanen annabawan suka aikata ma annabawan nasu na ƙaryatawa to shi ba za ka ɗauka ba amma ko ba komai ka san an ƙaryata annabiwa ne an ƙaryata annabiwa ne amma ba ana cewa kai ma ƙaryata ba ne shine ubangiji tabaraka ta'ala an tashi daga maganan a annabi nuhu yanzu kuma an koma magana mene ainihin maganan wato mutanen abin an koma maganan adawa shine Allah ta'ala yake cewa wa ila adin sannan kuma ga ainihin wato adawa ai arsalna ila adin kenan zaka ce ai adawa ma mun aika musu an gane ko wa aka aika musu a akhahum huda dan uwansu annabi hudu kaga duka a cikin wa ake dauko annabawan a cikin dai mutane din ake ainihin wato ɗaukan 'yan aika da haka kuma an tashi ɗauka ma ba da a a ɗauko wai ɗan wani guri ba bare ku ce ai da ku masa gorin bare ne ba ɗan garinku ba ba ɗan kazanku ba sai a ɗauko ɗan cikinku an fahimta ko sai a ce shi aka bai wa sakwa yanzu da aka tashi ba wa manzalar sako sai aka ɗauki ɗan cikin larabawan ko larabawan ma kuma cikin shawa wanda su ne test killers a ne a harkar larabcin sai aka ba da saƙon a hannunsa kaga magana ce ba a san shi ba bai taso ba magana ce ba a san asalinsa ba bai taso ba magana ce ba ɗan garin ba ne bai taso ba sai aka faɗi asalin aka ba da saƙon a hannun ɗan gari don haka haka Allah ta'ala ke hikimarsa to shine ubangiji ta'ala ke cewa ai an aika wa adama a khahum huda dan uwansu wa annabi hudu kala ya gaya musu shi hudu kenan yace ya qaumi ubudillaha ya ku mutane na ku bauta wa Allah kaga yanda annabi nuhu ya fada ya qaumi ubudillaha shi ma ba haka hudu shi ma ya fada ya qaumi ubudillaha ya ku mutane na ku bauta wa Allah an gane ku bauta wa Allah malakum min ilahin gairu wanda ba ku da wani Allah koma bayansa afala tattaqun shin ba za ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ba ai takafuna kenan fa tu'minu ba za ku ji tsoron Allah sai ku yi imani ba sai yaya قال الملأ الذين كفروا من قومه إن إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين كاغا سو كلمومين دا سوكا فدا da kalmomin da waɗanda suka gaya na Nuhu don an haɗa magana ai iri ɗaya ne domin duk karyatawa ko karyatawa ne ko ba haka ba da mutumin da zai zo ya faɗi magana ka ce masa karya yake da wanda zai zo ma waje kace da dala rufa mana baki duka sunansa mene duk sunansa ƙaryatawa ne dala ja ka ba mu waje duk sunansa mene ne karyatawa ne ko mutum ya zo yana wa'azi ya gama waje kace da dala muna ganin ga ka wani jahili da me ka zo kana mana wazi sunansa duk mene ne karyatawa ne to shi yasa su wa'innan irin kalmomin da suka yi amfani da shi qala al mala'u allazina kafaru min qaumihi to su wanda al mutrafuna kenan su ne ainihin kubara din nasu agniya din nasu shugabanninsu masu dukiyansu sai suka ce su ne ainihin wato cikin wanda suka kafirta suka faɗa inna lanara ka fi safahacin mu dinnan ba muna ganin ka cikin wani wauta ne da jahilci kawai ma'ana kai wawa ne jahili ka zo kana mana wa'azi Aiwa wa inna lana zunnuka min alkazibin kai mu muna ma mun riga muna tabbatar da kai din nan makaryaci ne a cikin da wanda kake yi na cewa wai an baka annabta ƙarya kake karfa mana baki na قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين to kaga ƙaryatawan mutanen nuhu iri ɗaya da ƙaryatawan mutanen wa hudu sannan ba da bayani na nuhu ya zama iri ɗaya da ba da bayani nawa na annabi hudu duka kaga maganan iri ɗaya ne dama kowane dan aika kira ke zuwa ga bauta Allah shi kadai an gane walakadi uhiya abuna menene walakadi menene can da Allah ke cewa eh, ya tura dukkan yan aika ga baki ɗaya kowa eh yawa walakadi ba asna fi kulle ummatin rasulan an ibudillaha wajtanibu dagu kaga duka abu guda ne kowane annabi ya zo da awaki abu Allah shi da amma ana iya samun a wasu abubuwa na sakonnin su canja game da ainihin wancan annabi a halatta ma wancan kaza haramta ma wancan kaza ko a samu an halatta ma wancan haramta ma wannan ko an haramta ma wannan an halatta ma wancan to shine da suka gaya masa wannan maganan suna ganinsa da wauta da jahilci ya rufa musu baki shi makaryaci ne kala sai ce ya qaumi laysa bi safahatun eh jahilcin nan da wauta da kuke ce tana jikina fa ba ta jikina walakin ni sai dai fa ni din rasulun min rabbil alami dan aika ne ni daga wajen ubangijin talikai na zo ne kawai isa muku da sako na أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ونما ساقوني دي أكتوروني شيء أبلغكم إسر مكدا رسالات ربي ساقون و ساقون أبنجينا zo إسر مكو دا ساقون أبنجينا Ubangijina, لكم ana أمين ni kuma a gare ku me yin nasiha ne, me yin wa'azi ne, kuma amincaccen mai wa'azi ko akwai mai wa'azi wanda ba amincacce ba ne na fata muna lura zai iya faɗan abin da ya faɗa ya kuma saba wa abin da yake faɗa na fata muna lura za ka iya samun mai wa'azi ya yi wa'azi a kan kaza ba kyau sai ka same tsalin dumshi kuma yana aikatawa kaga wannan mai wa'azi na ma ba amincaccen mai wa'azi ba domin faɗawansa cikin mummunan aikin ka iya sa wanda da ya ɗauki maganansa ma ya zo ya watsar da zance ca ka duba wannan ya mana wazi a kan kaza ba kyau ga shi ma ashe dama ƙarya yake mu ma bari mu koma ko mu ci gaba da yi a'a shi nasihun amin ne mai wa'azi ne kuma amincaccen mai nasiha an gane wannan ko ai ma'amuna alar risalati wato mai amincacce ne akan wannan sako da yazo yake sarwa, na awa ajibtum an jaa لكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون تو الله تبارك وتعالى يكي cewa ai bi ma'ana awa ajibutum ko ai ma'ana kuna jin mamaki kuna karyata dan aikan Allah saboda me kuke karyatawa don an ja'akum zikirun min rabbikum wato saboda wa'azi ya zo muku amma maimakon a ina kuka yi tsammani ya zo muku kun so da bai zo a hannun mutane ba sai ya zo a lara minkum a kan a hannun wani mutum daga cikin ku shine abin yake baku mamaki kuke karyatawa saboda wa'azin ya zo muku a hannun wani mutum wato daga cikinku liyunzirakum saboda ya muku gargadi to wazkuru iz ja'alakum khulafa ku fatina ku fadaku ku tuna ku ankaru yadda ubangiji ya sa ku mayau kuka zamto jagorori a cikin ƙasa min ba'di qaumi nuhin bayan an gama da mutanen nuhu sai ku kuma aka maye da ku dama wa in tawallau. yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum kaga wa'incan sun yi ba haka ba Allah ya canja sai kawo mutanen hudu kuma mutanen na hud su kuma ya ake an karar da su ba Allah fa ya musu ni'ima sama da mutanen da suka fa gabace su fa an gane wannan ko cewa fa ku tuna su izi ja'alakum khulafa Allah ya sanya kuma yau a bayan kasa min ba'di qaumi nuhin bayan mutanen nuhu ku ne fa kuka maye musu gurbi kuma ba a tsaya a nan ba fa wa zada da fil khalqi basta Allah ya ƙara muku alama a tsakau nuhin kenan akan abin da Allah ya ba mutanen nuhu ku ya ƙara muku ya ƙara muku ƙarfi ya ƙara muku kuma baiwa sama da yadda aka yi wa mutanen annabi nuhu <clears throat> alaihi salatu wassalam da haka ubangiji ta'ala ke cewa wa kun fil khalqi basta Allah ya kara muku karfi ya kara muku baiwa akan yadda aka yi wa mutanen annabi nuhu fazkuru ala allahi ku tunashi ni'imomin da Allah ya yi muku aini aini imahu kenan ni'imomin sa yaya da ku yi ku tunasa daga ni'iman da Allah ya muku shine bi shukuru alaiha bil imani shine ku godewa Allah kan ni'iman da ya muku wajen yin imani da Allah bima ursila bihi ilaikum kenan na abin da Allah aiko muku da shi to abin da za ku tuna su kenan ku gode wani iman Allah shine fazkuru ala Allah ku tuna shi ni'imomin Allah la'allakum tuflihun in kun tuna ni'iman Allah kuka gode kuka yi imani da Allah to lallai za ku rabauta in kun bi wannan na'am قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين Allah ta'ala ya ce sai suka ce ka ji abin da suka faɗa saboda izgili annabi hudu alaihi salatu wassalam kalu suka faɗa domin izgili suka ce a ji ita na? wato kai ɗin nan ka zo gare mu ne eh lina Laha wahada ka zo ka ce mana wani wai mu bauta wa Allah shi kaɗansa wa nazaru ma kana ya abudu aba'una mu bar abin da iyayenmu suka kasance suna bautawa ka zo ka ɗaga hannayenmu daga bautan abin da iyayenmu suka kasance suna kenan ka ɗora hannunmu a kan bauta wa Allah wai shi ɗaya an gane wannan ko a su suna ganin cewar tun da abin nan ya zama haka kawai bari su ja daga su karanta wani muhawara da shi kawai da haka maimakon a tsaya wani cece kuce da ja in ja a faɗa su faɗa a faɗa su faɗa sai suka yanke hukunci kwaya ɗaya kawai domin kar ma a tsaya wani dogon bayani ko suka ce kai fa'atina mata iduna in kunta min as abinda kake ta faɗa in ba mu yi imanin nan ba da amana azaba to ka kawo azaban ya zo gaskiya kake kawai kaga an samu matsala suka ce azaban ta zo shi yasa waka annahum istaqallul muhawara kamar su sun karanta muhawara ne ma a hudu tunda an ja bayani ai za a kure su ko ba haka ba yawa kai ma yanzu kana ja in ja da wani ya ga alaman da ka kure shi sai ce to kai abin da kake magana kai din ba da a yi ba kai abin da da ka yi kaga ana alama yana nuna me in an jima kaɗan zai je bango kenan ko to su ma da suka yi la'akari da suka ci gaba da su faɗa hudu ya faɗa zai kai su bango suka ce kai fati na bi mata iduna in kunta minas sadiqin ka zo da abin da kake mana alkawari da shi din na cewa za a yi mana kaza za a yi mana kaza to ka zo da shi din muna so mu ga azaban karara ta zo in kunta minas sadiqin an fahimta kaga kuma hakan ya faru Allah ya kaddara musu haka na'am قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين الله تبارك وتعالى يكتشوا قال sai yake cewa kad waqa alaikum min rabbikum rijsun a hakika azaba ya afku a gare ku daga wajen ubangijin ku wa ghadabun daga me da me kuma da fushi min rabbikum kenan da kuma fushi daga wajen ubangijin ku thumma bada'a zalika sannan sai suka sai ya fara da haka ya da hadul badila allazi asaruhu sai kuma ya ci gaba da kawo hujjojin da suke markaɗa ƙarerayensu sai ce a tijadiluna ni shin kuna jayayya ne da ni fi asma'in sammaitumuha cikin sunayen da ku ne kuka yi wa innan ababen sunaye antum wa aba'ukum da ku da iyayenku kuka ce wannan shine gunkiwa ne wannan shine gunkiwa duk ku kuka sanya wannan sunan da ku da iyayenku amma ma nazzalallahu ko Bihamin sultan Allah bai saukar da wani burhan bai saukar da wani hujja akan irin wannan sunaye da kuka sanya guma kan naku ba a ce wannan shine gunkin kaza shine wannan gunki kaza wannan duka ƙarya ne duk ba abin bauta bane Allah shi kadai ne abin bauta amma tunda kun ce ai fatina bi ma ta'iduna ko in kunta mina sadiqi to shikenan fantaziru ku saurari zuwan azaba inni ma'akum a minal muntazirina eh, ni ma akwai minal muntazirina to ni kuma ina nan tare da ku wato cikin masu saurarawa na a ga abin da zai faru tun da kun ce azaba ta zo to ku saurara ni ma ba ni ne mai kawo azaban ba ko ni ma ina ni ma akun minal muntazirin ni ma ina nan tare da ku cikin masu saurarawa a me zai biyo baya ai in azaba ta sauka za a bambance tsakuwa da aya ko da a bambance zare da ainihin wato abawa na فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين Allah ta baraka wa ta'ala ya ce fa'an jainahu sai muka tseratar da hu, kasan san Allah bai taɓa kawo azaba ma jama'an wani annabi kuma a haɗa da annabin a halakar ba a ubangiji baya haka an fahimta ko kullum za ka ji ya ce wa an jainar lazina amanu ko mun tseratar da masu imani sai muka halakar da waɗanda kuma ba su imani ba haka mutanen annab musa ce mun tseratar da annab musa da jama'ansa wa an jaina musa wa mamma ahu ko mun tseratar da musa da wanda ke tare da su in ka ji an ce an tseratar da wani to kuma maƙulin mukhalafa an halakar da wani an tseratar da wani an halakar da wani an tseratar da muminai an halakar da wa an halakar da kafirai don haka ubangiji ta ce fa'an jainahu sai muka tseratar da hudu na mahu da waɗanda hudun yake tare da su su ne waɗanda suke muminai wanda suke tare da annabi hud muka tseratar da su su ma mun tseratar da su ne ba dan dolan mu ba ba dan sun samu dole ba a'a bi rahmatin minna da rahama wadda take daga gare mu kuma waka ta adabira kazzabu bi ayatina muka yanke bayan waɗanda suka karyata ayoyinmu ya zamanto duka an riga an yanke abunan tsanin su bi ma'ana in aka ce yanzu an halakar da mutanen wani gida gaba ɗaya ko mutanen wani gari gaba ɗaya a yanzu inda da akwai wasu ma da da su biyo bayan tsatsansu ba an yanke ba kenan an yanke wannan sadarwar kenan na fata muna lura an yanke mene wannan sadarwa kamar yanzu kai kaɗanka baka haifa ba baka yi aure ba kana nan sai ka mutu kaga yanzu inda ana sa ran da ka yi 'ya'ya an yi me an yanke wannan abun an fahimta ko na haka ubangiji baraka wa ta'ala ke cewa qata'na dabira allazina kazzabu bi ayatina mun yanke bayan waɗanda suka kasance sun karyata wato ainihin ayoyin wa makanu mu'minina basu zamto mutane waɗanda suke masu yin imani da Allah ta baraka wa ta'ala ba na'am وإلى da أخاهم saliha. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عليم to kaga yanzu an yi bayani akan Nuhu an yi bayani akan Hudu ko sannan kuma ga Annabi Saleh kaga duk wannan kissosi Allah yake bayarwa kuma labarurruka in Allah ya bayar haka maganan take babu canjawa babu tuntube a ciki an gane annasikh la tadkhul fil akbar innama tadkhul fil ahkam aya da take shafa aya ba ta shiga cikin labari sai dai ta zo ta shafe hukuncin kaza da kaza amma ba ta shiga labari kamar yanzu an gama labarin nuhu an yi na hudu sai ka buɗe shafin gaba kuma sai Allah ce a ah, ashe ba a yi haka ba an shafa wannan labarin a a ba a haka an fahimta ko tana nan yadda ubangiji ya ba da labarin ta Allah ta wa ta'ala ya ce wa ila samuda haka ma kuma su ma ai samudawa su ma an aika musu dan aikan su ma da aka tashi aika musu dan aikan aka aika musu kahun salihan an aika musu wane wato ainihin dan uwansu salihu wanda dai zamanto duk abin da dai yi shi ma dan cikin ne shi ma ya faɗi irin maganar da sauran yan aika suka faɗa a bayansa kala ya kawo ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu ya ya ku mutane na ku bauta wa Allah wanda ba ku da wani Allah da za ku bauta mai koma bayan Allah tabaraka wa ta'ala an gano wannan ko sai zamanto fasa'aluhu kenan an a fasa'aluhu sai suka tambaye shi an ayatin an ayati naka suka ce a kawo musu aya shikenan sai zama ne sai zama takhruju min jabalin takunu ayatun ala risalatihi sun nemi aya sai Allah ya kawo musu ayan da take fitowa daga cikin dutse wanda za ta zamanto tallafawa da tabbatar da sakon annabiwa annabi sali shine sai turo ainihin abinan taguwa sai ta fito daga cikin dutse sai ke cewa qad ja'atkum bayyinatun mu'jiza fa ta zo muku albayyinatu huna almu'jizatu haƙiƙa mu'jiza fa ta zo muku min rabbikum daga wajen ubangijinku wanda wannan mu'jiza ta zo muku daga wajen ubangijinku ba komai yasa ta zo ba ta zo ne bi ma'ana ala sidiki kenan wajen tabbatar da gaskiya na don haka haƙiƙa kad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hazihi wannan da kuke ganin tan nan lahi taguwan Allah ce lakum kuma a gare ku aya aya ce a gare ku wannan taguwa da kuke ganin ta an gane wannan ko don haka fazaruha ku fara farabu da ita ba ruwanku da ita ta akul fi arjilla ta ci gaba da ci ita ma a ƙasan Allah ta'ala ta yi walwalanta sai zama suna da ranar shan ruwa ita ma ba tana da ranar shan ruwa in yau sun sha ruwa gobaran shan ta ta shanye ruwan garin gaba daya su suka nema a kawo musu aya to kuma an kawo musu an gane wannan ko don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wato aka gaya musu ku rabu da ita ta ci daga fazaruha ta'kul fi ardillah ku kyale ta ta ci daga wato ƙasa arzikin Allah ta ci a bayan ƙasa wala tamassuha bisu'in kar ku yadda ku ce za ku soke ta kada ku kashe ta asuhuna kar ku ce za ku kashe ta kar ku mata wani aika aika in kun yi haka fa ya akhuzukum azabun aliyim azaba mai radadi zai yi mai zai kama ku idan kun aikata ka an fahimta ko amma ya ci gaba to mun tsaya aya na saba'in da biyu da uku sai in Allah kai mu lokaci na gaba za mu ta hudu insha Allah tabaraka wa ta'ala Ba mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe saboda karancin sani muna roƙon Allah ya yafe mana Allah rufa mana sani duniya da lahira da ya tabbatar da mu akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan mai gida Allah ya gafarta masa kurakuran sa Allah kai da ma cikin kabarin sa sauran yan uwan mu musulmai wanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ya gafarta musu muna addu'a wa iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu Allah ya yafe musu kurakuran su wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ya musu albarka Allah ya saka musu larkai wanda suka bada waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ya musu albarka Allah saka musu alkhairi mata masu juna biyu Allah ka sa sahihu haihu lafiya su haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka sa muna daga cikin wanda zaka musu gafara cikin wannan wata ta Ramadana ya Allah muna roƙon ka karba mana asiri duniya da lahira marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su ba Allah muna roƙon ka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana guduma talakawa wajen maka ibada da wannan lafiya yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu karatu masu jarabawa Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin hannunmu abubuwa na shari Allah ka tunkuɗe shi ka hana shi isowa gare mu Allah ka zaunar da kasan mu lafiya wuraren da ake fitintunu ya Allah muna roƙonka ka kawo sauki Allah ka sauwaƙe musu mu kuma da mu faɗa ciki ba ya Allah ka kare mu da kariyanka Allah ka ƙara mana aminci akan amincin da muke ciki Allah ka ƙara mana aminci akan amincin da muke ciki Allah ka ba mu damuna mai albarka ka rufa muna siri duniyar lahira ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai da man fara bi ma'allamtana wa allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi